a makalar da ya gabatar a taron shekara-shekara na kungiyar tsaffin ɗaliban kwalejin gwamnati da ke garin birnin kudu a jihar jigawa Ƙwararre kan lamarin ilimi a najeriya dr ayuba tanko abubakar ya ce alƙalma sun nuna kashi goma cikin ɗari ne kawai na ɗaliban da suka cancanta suka sami shiga jami'a a bara a yanzu 'yan makaranta duk ya gama secondary school bai ci jami'a ba rayuwarsa ba daidai take ba sosai wanda suke secondary school da gss da sss da kuma suka tafi university sun kai fiye da miliyan 36 a najeriya gaba daya idan ka zo jigawa state sun kai 622 sannan idan ka zo kano state sun kai miliyan daya da rabi to nake curriculum na education na secondary school akwai wannan introductory technology a daidaita shi a gyara shi da zama sai a senior secondary school za a yi shi kuma duk wanda ya gama wannan a ba shi certificate cewar yana da certificate ɗin iya aiki sannan a haɗa wata makaranta wadda ba za ta fi wata shida zuwa shekara ɗaya ba wadda za a ba duk samarin waɗanda suka gama wannan ikon su je su yi aiki saboda haka rayuwarsu za ta yi amfani ra'ayi da ya bambanta tsakanin masu nazari a fagen ilimi a najeriya game da matakin ƙara yawan jami'o'i ko kuma faɗaɗa waɗanda ake da su da nufin baiwa kowane ɗalibi 'yancin samun gurbin karatu a jami'a shugaban ƙungiyar shugabannin jami'o'in afirka ta yamma kuma shugaban jami'ar jihar jigawa farfesa abdullahi yusuf rubado na cewa najeriya yanzu muna da jami'o'i ɗari da kusan hamsin da biyu to wanda kuma na kansu sun fiya kusan 68 to amma in ka duba yara nawa ne wa'annan jami'o'in suke ɗauka bai kai goma bisa ɗari ba na waɗanda suke neman su shiga jami'o'i suna da gurbi amma yara ba su iya su biya kuɗaɗen da ake so ba to dole ya zama na kusan sassan bisa ɗari duk sai dai su je na na gwamnatoci faɗaɗa jami'o'i yana da amfani sosai idan aka faɗaɗa public universities ɗin balanta yanzu karatu ya bunƙasa da technology so ina gani dole a lura da duka biyu za a establishin sabbi amma kuma waɗanda suke a ƙasa yanzu ya kamata a duba su a faɗaɗa su a gyara su yadda za su ɗauki yara da yawa batun warware matsalolin da bangaren ilimi ke fama da shi a najeriya dai na daga cikin maradin kafa kungiyoyin tsaffin ɗalibai a makarantun ƙasar daban-daban amma alhaji nuhu isa abdullahi da ke zaman shugaban kungiyar bikoba ta tsaffin ɗaliban kwalejin gwamnati a garin birnin kudin jihar jigawa wadda ta fara yaye ta fiye da shekaru hamsin baya ya ce akwai ƙalubale wasu idan suka samu dama ko suna uh, gwamnati sukan duba makarantar alal misali wasu kuma wanda ba ma a gwamnati suke ba suna wani guri daban ko suna ayyuka daban-daban idan an nuna musu ga matsalolin da ainihin makarantar nan take ciki wasu suna yi amma da dama gaskiya na ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke samu waɗanda suke buris da magana sun fi waɗanda suke tallafawa makarantar yawa a cikin cauta da muke da su sama da arba'in a wannan shekara guda shida kawai suka ba da annual Alhaji Nu Isa Abdullahi kenan ɗanka da ɗungumal Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.